ko yana cewa wai masu ilimin taurari sun ce akwai duniyoyi guda tara shin haka ne farko dai ni ba ni da ilimin taurari ballantana iya ce maka haka ne ko ba haka bane ba amma na karanto maka abin da malamai suka ce game da ilimin taurari din wanda yake na gaskiya ko in ce wanda shari'a ta halatta a neme shi har malamai suka ce yakan zama farzu kifaya da kuma wanda yake na barna da amma maganin cewa duniyoyi guda tara ne bani da wannan ilimin da zan tabbatar maka cewa haka ne ko ba haka bane ba kar ka dauka cewa maganar su duniyoyi dole a samu duniya mai ginanniya irin wannan tamu wadda take da birane da garuruka da kasashe da hanyoyin sadarwa da ababai na sufuri motoci da jirage da meye da sauransu yawanci sukan hada ababen da suka yi tarayya wajen rayuwa a wuri guda a matsayin duniya mai zaman kanta kaga aljanu sukan dauke su a matsayin duniya su ce alamul jin duk da cewa a cikin duniyar mu suke zaune sukan dauki mala'iku wanda suke wata duniya daban alamul mala'ika alamu kaza alamu kaza baya ga wannan kuma dangane da sama kuma sukan karkasa duniyoyinta yanzu kwanan baya sun gano duniyar mars dan Allah ku jin surutu mala ta ku fita waje sun gano duniyar mars wanda take wata duniya ta daga cikin duniyoyi wanda basu gano ta ba sai lokacin da ya wuce kadan da ya wuce baya ba haka dai a takaice ba zan iya tabbatar maka da cewa tsaron nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wannan yake cewa wa yana tambaya game da akidun shi'a da murji'a da khawari da ahli sunna akan azabar kabari shiga da fita wuta inda Allah subhanahu wataala yake a wannan ba tambaya ba kai ne ma latta ce wanda kila za a yi guda uku kuma duk wanda yake zuwa nan gurin ya sha jin mun sha faɗin waɗannan masoyan. ko masu kasar ya tambaya ya ce da Allah yana son a tawa faɗa masa a ba shi kasa ɗin da an taɓa yin magana game da azaban kabari matsayar ahlus sunna game da ita ne yin matsayar sauran mazahib kuma wanda ba na ahlus sunna ba matsayin shiga wuta ko fita wuta wannan wani abu ne da yake yawan maimaituwa cikin karatu sai dai kawai mu ja hankalinka akan ka ci gaba da zuwa karatu zaka ji wannan a wani darasin da ya shafi wannan insha Allah wannan kuma yake cewa wannan tambayar ma an shayanta hukuncin wanda zai je wurin malami ya ce masa addu'a malami ya zauna baya da wani aiki sai addu'a mutane su zo don bukatunsu wannan ya ce roƙa mun Allah kan bukata kaza roƙa mun Allah kan bukata kaza wannan baya cikin abin da ya tabbata daga ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma cewa taimaka da addu'a kan bukata ta kai kuma baka rike wannan yin addu'a din ya zanto sana'ar ka ba wannan wani abu ne wanda yake halattacce ka ce wani taimaka min addu'a kan bukata ta iri kaza ina son yi kaza ina son yi kaza amma a samu wata bangare na mutane wanda su ba su da aiki sai yin addu'a ga waɗansu kuma a yi tsada da su a biya su su yi ko sauke qur'ani ko waɗansu bukatu to wannan baya cikin ayyukan salaf kuma wannan sune suke bude kofofi na yin tsubbu da sihiri da lakari saboda haka ya kamata a rufe wannan kofofin wanda ya hukunci idan an ce dabara ne ruwaito a cikin alkabir ko a cikin al'ausar ko a cikin asagir dan imam tabara ne rawaito hadisi cikin mojam sawa'un alkabir ko al'ausar ko asagir baka da ikon da zaka inganta shi ko ka daifanta shi har sai ka koma zuwa ga sanadinsa domin bai sharɗanta cewa hadisai sahihai kawai zai kawo a cikin waɗannan littattafai nasa ba ka iya samun hadisai sahihai ka iya samun da'ifai ka iya samun da'ifin jiddan ma mai ka samu maudu'i a ciki to da haka kawai ka ce tsabarani ya rawaito hadisi baka biya mai saurare bayani ba har sai yi bayani ingancin hadisin wannan kuma ta hanyar komawa kan sanadin hadisin kai da kanka ko ka dogara da maganganun malamai da suka leka sanadin hadisin a da da yanzu tunda akwai kutub na takharijat kamar littafin nasabul ah, raya na imamu zailai kamar littafin talhisul habir na imam ibn hajar da sauran littattafai da suke komawa kan sanadin hadisi su yi magana kai don su tace maka tunda kai baka da makamin da zaka tace baka da makamashi a hannunka ko kuma irin littattafan shi nasarar dinar Albani da su Sheikh Ahmad Shakir Allah ji kanshi da gafara da sauran manyan malaman hadisi na wannan zamanin da suke rubuce rubuce akan fagen ilimin hadisi ka koma kan littattafan su don su ce maka shi wannan hadisi farko idan aka ce dabarani ya rawaito sai ka ga wani babi ne yazo ya zo ne a babin akida ko babin fikihu idan ya zo babin fikihu ne to alwala ne ko tsarki ne ko wanka ne ko menene sai ka koma babin da kake tsammanin zai zo a wannan babin sai ka samu an yi bincike a kansa an tace maka shi wannan kuma dole kenan sai mutum yana da waɗannan littattafai saboda haka duk mai koyarwa dole ya zanto yana da makamashi na littattafai shi ya saya da kansa ko su waɗanda yake karantarwa su rinka taimaka masa da littattafai da akwai lokacin da ɗalibi ko mai wa'azi mai karantarwa zai ga littafi a kasuwa amma ya fi karfin sa kuma inda zai same shi zai amfani dubban jama'a ne ba mutum ɗaya zai amfana ba kansa kaɗai zai amfana ba dubban jama'a masu sauraron shi zai amfanar to amma yawanci kan mutane bai waye ba game da wannan kuma wannan yana cikin sadaka jariya wanda idan mai kuɗi ya gane yayi ta wato za ta amfani shi kwarai da gaske domin ɗalibin da bai da littafin da zai karatu gashi Allah ya ba shi basira da harshen larabcin da zai kuma jama'a su fahidan tutar da shi ka taimaka masa da littafin wannan ba karamin sadaka jariya bane ba abin da zai karanto din ba shi kadai zai amfana ba dubban mutane da ɗaruruwa to amma yawanci a wannan nahiya ta mutane kansu bai waye da wannan ba mun sha gani a Madina irin masu kuɗin da za su zo su ware wani yanki daga cikin kuɗin su ba wai kuɗin zakka ba kuɗi ne wanda suna tsananin son shi yadda kai ma kake son kuɗin ta amma sai su ware dubu ashirin dubu talatin su ce a sai littattafai a bayar wakafi ga tullabul ilimi a riyal fa dubu talatin wani dubu hamsin ya ware je ya sai fatahul bari ya sai sharhul na imam muslim da imam nawawi ya sai majmu'ul fatawa na ibnu taymiya al majmu' na imam nawawi ya sai littattafai masu kima masu tsada wani dalibin ilimi ba zai iya saya ba a zo a rabawa dalibin da su akwai lokacin da wadansu masu arziki suka rinka sayan littattafai ba sa raba su sai daidai lokacin da ake yaye dalibai daga jami'a kowa zai koma kasar shi sai ka je ka yi bayanin kanka ka nuna takardar da ka gama jami'a sai a baka wannan littafin kyauta wanda in ka zo nan kasar ka ba za ka iya saya ba kuma a baka kuɗin awo to kaga wanda suka san kimar ilimi kenan kuma suka san me suke yi nema suke me za su yi wa addini hidima ni tunda da Allah ya kawo nan kasar mutum ɗaya na taɓa ganin wanda ya kwatanta wannan shine wani bawan Allah Alhaji Rabi dan taduwa malamansa da ke maradi sai su rubuta littafi su baki ya ce Fatahul Bari sai zo nan kaso kurmi sai ya kai musu ya ce musu na Imam Nawawi sai sai ya kai musu ya ce kaza zaki umara ne kullun a cikin jigilin tafai to wannan ba karamin alkhairi bane ba wallahi akwai mutanen da suka bani kyautar littafi wanda har in dai mutum ya taɓa bani kyautar littafi sai ji bana iya manta shi kyautar littafi sai in ji bana iya manta shi amma ka bani kyautar wani abu no me in manta da kai sati ɗaya ma na manta da kai wallahi amma littafi bana iya manta saboda kimar sa da dadin sa kullun ka karanta shi sai ka kiwo mutum albarka akwai wani dan uwa tun kafin in zan tafi Saudiya ina sauraron wani kasan na Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin sai nake jin na tabbata reference littafin Zadul Ma'ad fi hadith sirr ibad wannan uwa zai tafi Umara yace malam ko kana da sako na ce sako na ɗaya ne ba wai yadi ko me nake so ba ga wani littafi zadul ma'ad fi hadiyar sarar ibad sai je so shi mai juz'i biyar ya kawo mun wallahi har gobe bana manta da shi duk ranar da na buɗe littafin sai na masa addu'a ko da harshe ko a zuci kuma da ɗanɓin ilimi mutum ya samu a cikin littafin to galibi masu arzikin mu kansu bai waye kan wannan ba wani ma sai ga baka littafi dan me a sai littafi dubu biyar dubu biyar dan littafi gane shi dan mai mai ya zafi a ciki har zaka sai littafi naira dubu biyar na ganta yi hakuri mana to na gani ai ku yi hakuri wannan ke cewa me waɗanda suke cewa wai idan mutum ya yi mafarki iri kaza to alheri ne idan mutum ya yi mafarki kuma iri kaza to sharri ne wannan duka makamani ne mafarki iri biyu ne ko ka ga alkhairi ko ka ga sharri akwai mafarkin da za ga alkhairi ciki wani lokacin har kana tashi sama a cikin mafarkin alama ce ta alkhairi wani lokacin ka ka samu wani abu da kake neman samu a cikin mafarkin annabi ce irin wannan mafarkin na alkhairi bushara ce Allah yake nuna wa mummuni ko ya nuna masa ko kuma ya sa wani ya masa mafarkin kaga wani ya maka mafarkin alkhairi zai baka labari annabi ce wannan bushara ce da haka ma ibnu kasir ya kawo wannan hadisin karkashin fadin Allah ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah sai ce al din nan shine ar-ru'ya as-salihah yaraha al-mu'minu aw tura lahu kamar da hadisin annabi nuna mafarki na gari da mummuni zai gani ko a gane masa to wannan a idan mutum ya gama farki gari wannan bushara ce kamar da hadisin annabi ya nuna to kuma kar mutum ya labarta kowa sai wanda yake kaunarsa wanda ba zai masa hasada ba haka annabi shirya su yan ka gama farki na sharri kuma to wannan daga shaidan ne sai kai isti'aza ka nemi tsari Allah ya kiyaye ka daga sharri shi shine kawai magana ta kare kar ka fassara cewa ai to kaza zai faru kenan a kawai shaidan ne yake so ya wasa da hankalinka isti'aza ka nemi tsari daga sharrinsa sa wannan haka hadisin annabi ya nuna wannan mai tambaya wanda yake mun sa ta ta karshe mutum biyu suka yi wata koma uku wanda ke nuna suna yawan karanta littafin muktarul ahadisun nabawiyya yake a kona hadisi da zo cikin littafin muktarul ahadisun nabawiyya ma'anarsa cewa idan kun ga surayya wata tauraruwa a sama din nan to manoma su cewa. shukar su cewa wato za su samu damana mai alkhairi wai in sun ga surayya wannan hadisi ba ku riga kun rubuto shi ba a irin wannan idan kun ga hadisi irin wannan kuna so za ku yi tambaya a kansa inganci ko rashin inganci to sai mutum ya rubuto hadisin da kuma faɗin waye ya ruwaito shi to wannan sai bayar da dama mu yi taimakekeniya da juna mu koma wajen binciken hadisin cewa ya inganta ko bai inganta ba yanzu ana haka kuka kawo shi duk wanda suka suka da haka suka rubuto hadisin ba maganan wanda ya ruwaito shi wanda ni ban taba jin hadisin ban taba ganin sa ba amma abin da nake sansana karkashin hadisin cewa bai inganta ba sai dai wani abu ne da ba za mu yanke ba abin da muke so wanda suka rubuto tambayar daga nan zuwa lokaci na gaba su rubuto mana shi da kuma cewa ga wanda ya rawaito shi sai mu koma mazanul hadis din sai mu kafa hujja sai mu yi magana kan hukuncin sa in sahihi ne bisa ga hujja in da'ifi ne bisa ga hujja ba kawai ta hanyar ta ba dai ilimi amana ce wannan shine abin da nake nema daga su waɗanda suka rubuta wannan tambaya daga karshe kuma akwai nasiha da nake so zan yi mana waɗanda suke sauraron karatu ga mutane sun zo suna sauraron karatu suna surutu wannan baya da daɗi ko alama sai wannan ya ɗauki iya hakuri malam sai wannan ya ɗauke hankalin mutum daga abin da yake so ya faɗa jama'a kai ka shiryo karatunka lokacin da ka karanto ababen da ka karanto din nan kila ba za ka iya faɗin su duka ba ka tsara wanda kake ganin su ne lokaci zai baka dama su shiga kuma ka tsaro irin bayanin da kake ji in kayi alal akalli kashi 60 na cikin masu sauraron ka su fa'idantu da abin da kai sai wannan yazo mika wancan kasar wancan mika wannan littafi wannan na surutu da wannan wannan na kallon agogonsa duk su dauke maka hankali su ana ka sakar kana son ka jawo aya mutum ba zai saurara bai ji ita kake nufi ko ba ita ba ba ka sa kai ba ba ka kare kai ba sai ya ci gyaran ka aya ba ka gama jawo ta ba mutum na cin gyaran ka wannan ba sun face ta ɗaliban ilimi ba ko alama ya maimaitu ya maimaitu kuma na ta yin ishara ta hanyar kalli mutum ka bata rai amma ba kwa ganewa wai sai an cewa ne wai laraba suka ce shi allabi takfihi ishara mai kaifin hankali ishara kawai zaka ya fahimta amma galibin mu sai in ka nuna mutum ka ce wane me yasa kake kaza wannan kuma sai ka nuna shi cikin jama'a ka sa do'a ita masa abin nan wannan ba shine manufar ba dan haka majalisin ilimi yadda ake lokacin da mutum ke suwa wajen istishhadi da aya ko hadisi ya iya farka ta daidai ya iya farka ta ba daidai ba kar ka dauka cewa mai kuskure ba zai kuskure ba amma bari ya kuskuren sannan ka ci gyaran sa mutum ya jawo aya kai kuma ka tafke ta ku karasa wannan bai da amfani ka bari sai in ya gaji ya sai sai ya ne aya take sai ka tuna masa wannan ya tuna masa wancan ya tuna masa wannan shine abin da ya fada cewa ka iya mutum ya furta wata kalma ba daidai ba kuskure kyale sai kai karshen hadisi kyale shi har ya gama fassara ka ga bai faɗa ku ba sai ka sanatar da shi tunda abin ana yi a kasa don saboda kar a wuce abin haka ya tafi haka amma mutum da ya ja hadisi bai gama furta kalmar ba sai wani na nema ya ci gyaran sa kai koyarwa din aiki ne ba za ka gane haka ba sai lokacin da kai ka samu kanka irin wannan matsayin na karanta suwa ba wai arha ne ba lokacin da mutum ke yi kana daga gefe tun da kai dan kallo ne ba kai kake kada kalangun ba ai ba abin da ya fi daɗi irin ka taka rawa amma kaga idan aka zo mai kada kalangu hada gumi yake fa duk shi yake jin jiki ba ma kana daga gefe baka san me ake ciki ba kuma duk duk koyarwar da muke a nan gurin ba wai alfahari ba kokarin da muke muga kowane irin abu mun dora shi a nisabin sa dan kawai Sheikh Muhammad bin Abdul ya kawo hadisi anan bana sallama masa na koma dafan hadisi da suka inganta ko suka launana dan ya faɗi kalma ba ma sallama masa sai mun koma inda ya je ciro ta mu ga cewa haka take ko ba haka take ba ina fata an fahimta zai kawo kalma ya kawo hadisi ba tare da wasali ba kalmar ya kasance wasalinta zai iya ihtimalin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza dole sai mun koma riwaya mun ga yaya aka wasalce ta idan baka koma ba kai sai ka farta yadda take ba daidai ba to kaga duk wannan aiki ne wanda yake ba karewa kar ku dauka ta yau zamu kitabut tafsir kawai sai in zaro kitabut tafsir ta yau kitabut tafsir sai in yi haka an dai kolar sai kawai mu zo kitabu tauhid a ina muka tsaya muna ta musu ne da kuma mun ta inda muka tsaya ba haka ake ma <laughs> yanzu idan kuka lura ku lura da littafin ga waɗanda suke abin nan za ku yi ta ganin eh, malar rike mun takardar nan za ku yi ta ganin ta aliqat wanda na rubuta da biro na duk inda na ga wani abu a cikin wani littafi abin da na haddace in haddace wanda ban haddace ba kuma rubuto shi nan amfanin rubuta a nan nan da shekara biyar in zan sake mai littafin a nuri wannan abin da ke rubuce ba sai na sake koma na ciro shi a nuri ba ina barci na zan tashi daga barci kuma yanzu an karantar da shi yanzu kaga ko za ka sai wannan littafin kaga yadda yake haka dinnan ka sayi shi naira dubu biyu ba zan sayar maka ba yanzu ba shine kitabun tauhid da ke hannun kowa ba a cikin ku kila ma na wani daga cikin ku ya fi wannan kyau ga shi nan gudan a yage ki amma saboda me saboda abin da na tara na ilimi anan da nake cirowa a sauran littattafai wanda wani sai na yi nazari na awa biyu awa uku kafin in tara su kaga irin nan kaga irin nan duk da biyu na rubuta talika a gefe irin nan irin nan lokacin da na sauke littafin sai zan to karuwar da na yi ta ku nesa ba kusa ba ku kawai ina fassara muku daga hausa daga larabci zuwa hausa ni kuma nan gurin ina karuwa da sharhi wani hadisin ma babu in karo shi a nan gurin dan ya dace da babu sharhin an zo wani malami ban san kowa ba in koma littafin da suke bayyana shi ne wani a haife shi gari kaza ya ilimi iri kaza ya rubuta ana kaga duk gashi duk ba shafin da zaka buɗa da waya baka ga irin wannan ba wani lokacin da fansar wani lokacin da biro don dan karne koge duk ga sanan gurin ne fa aikin ba wai kawai haka kawai mutum zai karkata littafi ya zo ya ci gaba da karanta ba to amma wani shi littafin da ke wurinsa sa kila ma yan kaso kurmi suka yi gyara yan kaso kurmi su yi hakuri da Allah suka buga shi wani harafan an dauke shi a can wurin ba an sa ya wurin ya an sa ta dugo uku da ka karanta da cin yaranka kaza ne kaza ne ne san kai na ka koma ba to gaskiya wannan baya da daɗi ko alama wannan halayyar ba za ta karfafa mai suwa ba kullun rage masa himma take majalisi na ilimi majalisi ne na ladabi majalisi ne na da'a ana yin da'a dan muhimmancin ilimin dan kimanta ilimin shi ilimi ko don lokaci ana so a mai da shi abu ne mai ne abu ne mai da'a yasa imam malik yana zaune wani lokacin idan aka aka maka Allah kaza sai kalle ka kawai yayi shiru ka gama tambayar yayi shiru da jama'a su yi shiru duk a kalle ka ka hada gumi ya ci gaba da hadisin sai banza da kai saboda ba da da'a kawai ana magana kaza akar maka Allah ba zai saurare ka ba shine mai waka ke cewa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul azqani izzul waqari wa izzu sultani tuqa fa huwa al-muta'u wa laysa za sultani yace da gangan zai ki bada ansa ko ba ya sa a sake mimita tambayar ba saboda kwarjinin da Allah ya bashi